إله إلا الله تصدقت لا إله إلا الله صدقت abin ba daɗi tatsuniya da sun san tatsuniya ce su kafa hujja da ita su ɗora duniya a kai a hau an aminta da su ci amana abu inganta sun tabbata ya inganta su rusa shi kuma su take shi tare da sun san tabbas wani abu gaskiya ne wannan kissa da yanzu aka kawo ta a matsayin addini wannan kissa da suka kawo ta sun tokari hadisi dubu biyar da ɗaruruwa da ita don a mai da waɗannan hadisai da ko da irin hali su zama addini shine kissar wani mutum mai suna abu zu'aizi'a wai sakataren marwa da ɗan hakan mai suna abu zu'ai zi'a abu zu'ai zi'a sunansa mai abu zu'ai zi'a yake faɗa sakataren marwan cewa marwan to jazakallahu khairan daga malam muhammadu malam isaka oh <laughs> to Allah ya karba takabbalallah na jama'a ah, to yanzu nan nawa ne haka nan nawa ne to allah ya karba to a bawa masu tarawa sai su rubuta cewa yan gabarin zai ji an rage da haka ya zo kansa ya kawo ba da ni <laughs> ya jama'ar annabi mai abu zu'aizi aiki faɗa ya ce marwan ya aikawa abu huraira mana ya kira abu huraira ya zo marwan ya dinga tambayarsa ja'ala yas'aluhu ya dinga tambayarsa ya aji abu zu'aizi'a ya ɓuya a jasar ya halafa sarari bayan gado wa na abu yana rubuta waɗannan hadisai da abu rarrai ke faɗa marwan na tambayarsa abu zuwa a yana rubutawa har sai da aka shekara tun ra'asul haul shekarar ta da daidai sai ya sa aka kira masa abu huraira shi marwan sai ya ya ɓoye abu zuwa a gurin da ya ɓuya waccan shi shine bayan gado ya ci gaba tambayar abu huraira kar waɗannan hadisai shi kuma yana mayarwa ya mai da su bai ƙara ba bai rage ba bai gabatar ba bai jinkirtar ba cikin garaje da gaggawa zahabi ya ce ƙultu ni zahabi na ce haka za fal ya kunin hibs haka ya kamata hadda ta zama sannan ya ɓarki da kirare lam atamalak nafsi hatta da hikan, hina ra'aytu qawl al-arnaud wa huwa yukharriju hadhihi al-qissa allati asna alaiha dhahabi bima ra'aytu na tafi kan lamba da aka yi wa hadisi cikin takhrijin arnaud ya yi wa wannan kissa lamba na tafi in gani me me yi takhrijinta lamba ta biyu sai ce abu zu'aizi'a la yu'rafu wa ma'a zalika faqad sahahahu al-hakimu wa aqarrahu adh-dhahabi la hawla la quwwata illa billah abu ce la yu'rafu ba a san waye ba abu zu'aizi'a a wannan gun ya bayyana ya bata baka kuma ganin abu zu'aizi'a sai anan an korowa da zani wani an wani an wani an wani an abin zu'aizi'a haka za ku ji sunayen training ne da su karba daga sama ba su ba eh, su sa'atu eh, hambu haitu eh, abu dujana ya kuma abu zu'aizi'a aka kirkira daga radda ya ba da wannan kisa ya bata shi da kansa arna'udu ya ce layi urafu ba a san waye ba ya bayyana kawai ya tabbatar da kisa a ba da kisa ya bata shi kenan ta kuma zama eh, abin ginshikin da aka dora hadisi dubu biyar da ɗaruruwa a kai gaskiya da matsala da matsala wani abu ya sa maimakon majin haushi sai na fashe da dariya arna'ud yana sa silamun ko ma bambatin da na ga arna'ud a irin ifaɗin arnaudu ya miƙa kai kai tsaye ya ce abu zuwa ba a san kowaye ba ya ce amma fa a tare da haka hakimu ya ce hadisin sahihi ne zahabi kuma ya tabbatar da shi kan kun gani kiran da nake ta yi kina dan cewa sun daɗe da wucewa su ɗora mu kan tatsuniyoyi mu ci gaba da yaudarar jama'a ba daidai ba ne da suka daɗe da wuce an gashi abin da gaba faɗa abu zu'aiza a nan ya bayyana ya ɓata yan Allah ya zama ka addinin mu mu karɓe shi daga abu zu'aiza da su ma ba su san waye ba an za'aza'ata an zu'aiza'a wa mutane ƙarya kuma shekara ga ta da yanzu ko a ibn asakir din shekara nawa dubu ake magana ibn asakir din kawai dubu ake magana shi ma ga tarwar cakci ya jama'a ga hakimin ma mai dubu da wani abu dubu da dari da wani abu wannan ta zama addini to wa ma an raja atul lazi a ashara ilai a nauda ta kaza biyar a kaza ta biyar kaka sai na koma tunda ya ce hakimu ya ruwaita ya inganta zahabi ya tabbatar sai na koma ga watakila in karu da wani abu abu menene dalilin hakimu na inganta wannan kisa ta abu zu'aizi a dora mutane a dora addini kanta sai na sami wannan kisa a mustadraku tana juz'i a nawa na uku shafi na biyu ta kan lamba shine na 6164 a cikin mustadrak sai na ga ya ce za hadithun sahihul isnadi wa lam jawo. wani hadisi na abu zu'aizi a hadisi ne mai ingancin isnadi amma bukhari da musulun ba su ruwace shi ba zabi ya ce sahihun Na ya haka ne hadisi ne sahihi daga lalle abinda a raudi ya faɗa gashi sun inganta amma ma mai faɗar an yi ya yi rubutun an shekara ya dawo ya ɓuya abu ramar ba a san shi ba har yau a nan ya bayyana nan ya ɓata a ƙarshe wannan mufta'alar shakhsiya muhtalaka ta zama addini ga al'ummar musulmi ka taɓa wannan azage ka suna nan yanzu suna yi me yasa za ka ce a gyara an ƙi a gyara ni ban ce maka kai ka gyara ba ci gaba da yadda kake ina faɗa ne ga waɗanda suka yadda su ga gyara su gyara da su kaɗai nake magana kuma akwai su kuma suna jina kuma suna karɓa ba sai ka yi zage-zage ba je ka a yadda ka saba yi amma ni dai na ga al'umma duk wanda addinin sai ya dama ya gyara wannan kuskuren domin gashi nuna ta fito muku da zantukar da aka tattara da ƙarshe aka inganta muku hadisai sama da dubu biyar kuma suka zo suka zama matsala a yau wanda ya ce ba bani bane ai tauna zantukan abu zo ai za ba a san shi ba sai ka ce ni na san shi ga yadda yake ga bayani ga inda za a duba kenan sai mu dawo kan wannan eh, ta tashi daga tatsuniya ta zama hujja yayin da ka tabbatar da abu zo ai za kuma ya tabbata siƙa dan kuwa san shi dole ya zama siƙa ko to tabbatar da abu zo ai za sannan sai ka zo eh ka samu bakin magana amma ka je kai ma ka shafa babu ci da wata tarjama ba a san shi ba to zagin ka me zai yi kai ta zagi wannan ba zai tsayi da farin wata ba haushin kare ne ci gaba da bayanin abin da na fahimta na gaskiya wanda suka za su tsaya a inganta addini a inganta wanda suka za su tafi abin da suka gargajiya shi kenan su tafi a gargajiyarsu akwai ranar ƙin dillanci to kun ji abin da suka ce suka ce sahihi ne wannan ya wafaka kai jama'a wasu sababin lazi da an yi laƙa kahuwa ma kama bi lakimu wa zahabi min zumi masu kuta bi isir hadisin lazi a wurin da lakimu kabin za mu basharata abin da ya sa na a lokacin da na karanta mustajrak ɗin na kasa mallaka na abin da zan kuka ne amma dariya na dinga yi kuma gaskiya da magana da kyakkyatawa ta da ta gani ga kyakyacewa da dariyar ma shi nan ya ce hadisin abu la urafu amma ba tare da haka da hakimu da za bi sun inganta hadisi na biyu su na ga haka ne to sai na tadda wata gurungun ɗuma duk da a cikin shi wannan littafin ya sunansa a zahabin siyar alamin ba ma a jeran haka suke wani hadisi ne a sama gashi to a can ɗin ma a mustajar ku haka suke a jere ɗaya a sama ɗaya a ƙasa abin da ke nuna shi zahabi daga mustadar ya ciro magana domin su yakin gashi iri ɗaya ne me ya hadisin da yake saman wannan shine in kun koma cikin musdiraku dubu shida da ɗari ɗaya da sittin da uku jama'a za ku ga wani hadisi da zai baku mamaki arna'ud ya ce harijin hadisin nan domin ya zo cikin sayar alamun na bala kamar da na faɗa a jere juz'i na biyu shafi ɗari biyar da casa'in da takwas kan wannan hadisin da yanzu zan kawo muku ya ce rijaluhu siqatun kenan hadisi ne a gunsu sahihi shine farko na abu zu'aizi a ƙasansa wanda shi kuma rawunsa abu zu'aizi annan la yu'rafu majhul ne ba a san ma waye ba mana kirkirarre ne kawai menene a cikin wannan riwaya ta sama wadda abin mamaki ga ta hakimu ya kawo ta shi ma wanda dama a gunsa duk abinda zai faɗa littafin nan sai wanda yake sahihi istidraki wa buhari da muslim ya kawo kissar wadda zan karanta kenan abun hakimu sahihi ya ce arna ne ta taharijinta a cikin siyar alamin nubala ya ce rijalu sikatun kenan hadisin abun na da da na yanzu duka salafa sun yadda da mai ingancinsa walam tafi lakin na annahu kuti anhu an bayani hukumi hadal asari sahihi indau dariyar da ne shi ne da na karanta hadisin ne mamakin ya aka yi hakimu yi wannan aika aika ya jera hadisai guda biyu sun gabza karo da juna ba za su haɗu ba kuma dai yana inganta su kuma yana son duka su zama madogara a addini kuma bai tauna ba wajen ya za a yi mu haɗa a sai ya guji yin taharijin na sama ɗin wanda yake ƙaryata wannan na ƙasa bayan ta fuska isnadi ga kissa an ruwaito ta da sun haɗu kan ingancinta da take ƙaryata wannan ta ƙasa a jira suke wannan a sama wannan a ƙasa yaƙin bayanin matsayin hadisin da isnadin hadisin shi ma zahabi ya magana kai duka su biyun suka gom to wannan shine daɗa ban dariya na ce abu da na sun zama 'yan kama domin ni dai a can na gano shi a sayar alamin nubala arnawud ya ce hadisi ne marwaitansa duka sikat ne kenan sahihi ne to kuma gashi nan na zo wajen bin sawun wanda arnawud ya ce marwaicinsa majuhuli ne kenan hadisin nan kagagge ne sai na taddaga wani a samansa da yake karyata na ƙasan dukkansu sun haɗu kan ingancinsa shi kuma ga na ƙasan nan dukkansu sun haɗu kan rauninsa duk da sun yi ƙaryar cewa sayi ne amma dai wannan jahalar ta abu zu'aizi'a tana ƙaryata tasihin da suka yi wannan sai sa ni dariya shirin nasu shi ya daɗa ban dariya na ce mutanen na wani irin addini suke kamar 'yan kama sai suka yi shiru sai na ce maganar arnaud ta tabbata dan yadda suke son tabbatar da sai hadisan abu huraira bisifatin amma wannan da zan kawo kuma yanzu za ku ji yana nuna akwai gurungun ɗumar matsala a hadisan abu huraira shi kuma ya inganta gunsu suka ƙi su na ce lallai arna'ud ya faɗi gaskiya da haka na ma ban ɓata lokaci na gumbi ba shirin zahabi da hakimu ga hadisin sun kawo shi sun amma rushe shi ta hikima ta fuska aka kawo shi aka wanda kishiyance shi aka inganta wanda kishiyance shi shi kuma aka ƙi magana kansa kenan tunda sun yi karo da juna na ƙasan nan shine sahihi wancan da aka shuru kansa menene da'ifi dabarar su kenan amma fa aka sini sun sani na saman can da yake cewa da al'ummar annabi ku yi taka tsantsan da riwayoyin abu huraira ba dune suka tabbata ba ba sa bukatar su da haka suka ƙi baɗar matsayinsa wannan na ƙasa da yake cewa an rubuta disansa shekara ɗaya da ya mayar da su kwabo da kwabo sun tabbata ƙirƙirarri ne suka inganta shi al'amarin da ya yasa nake gaya wa duk mai jina da mai saura da mai bina ina mai bin karatuttuka na ba zan ci amanarsa ba zan gaya masa gaskiya jama'a wannan hadisi bal adafa ila zalika ila qiyami bi tasarrufin mamqutin fi ada'i lafzi fa zafa minhu jamalan min sha'aniya an tazida fi tawdihi ma'anahu wa idraki fa hawahu sai na kuma ganin wani abu wanda lokaci ya yanzu in dinga fito muku da waɗannan abubuwa ku je ku duba ana jina shine me hakimu da ya faɗi wancan hadisin sahihi na sama Me gaya wa duk duniya da murya guda yan an abu da ce annabi ya ce a tsaya a auna in ya tabbata annabi ya ce a ɗauka in bai tabbata ba a aji hakimu ba wai kawai shiru ya yi ya ƙi faɗar matsayin hadisan ba a jama'a sai da ya amfani da tawada gun tattaɓa hadisan duk haka za ka gani su da indi bal ta balar raqar aitul hawa fi ma yaqulun sai dai ya tattaba hadisin wanda yanzu karanta muku shi na sari'a tsakanin eh, hakimu da ibnu asakir ko ba ku duba dan ku gani da idan ku mustadraku juz'i na ku shafi 583 hadisi na 1663 ibnu asakir cikin tarihu dimashka juz'i na 67 shafi na 340 ga lafazin zahabi zan hada ukun kora su duka riwayar uku gaba ɗaya za mu na tsakanin mustadraku na hakimu tariku dimashq ibn asakir siyar alamin nubala na zahabi juz'i na biyu shafi na 598 duka su ukun suka ce an sa'id ibn abil hasan duka su ukun sun haɗu kan wannan isnadin mana guda ɗaya ne ƙala ya ce lam yakun ahadun min asabin nabi sallallahu alaihi wasallam aksar hadisan anhu min abi huraira wannan lafazin waye na ibnu asakira ne sa'id ibn abil hasan ya ce babu wani mutum ɗaya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi mafi yawan hadisai daga annabi fiye da abu huraira to amma gun zahabi aksara hadisan min abi huraira anin nabi haka za ku ga lafazin amma gaskiyar maganar dukkan um, um, biyun waɗannan sun taɓa lafazin ne shi ne za koma ku same cikin ibn asakir aksar hadisan min abi wurin alan nabi shi zabi ya canja alan nabi da anin nabi an fahimta shi dawa littafinsa ba na ruwaya ba ne littafin nakali ne cira yake yi shi kuwa hakimu gaba ɗaya sai canja lafazin a kasar hadisan anhu min abi huraira isnadin ɗaya ne in kun koma ibn asakir kwa ga kasar hadisan min abi huraira alan nabi da bambancin sama da ƙasa tsakanin anin nabi da alan nabi don kalma ala tufidul ifti'al babu wanda yake kirkira hadisai ma shine ma'ana alan nabi aksar hadisan alan nabi min abi hurairah ma'anar alan nabi kenan da zahabi ya maidaita anin nabi shi kuma hakimu ma canja tarkibin du gaba daya wanda abin da yake jamun duk fitilar da yau nake fuskanta shine wannan tantance muku da nake zuwa annabi ina nan zuwa ci amana kun in ƙarya in wanke in yaba in ce wanda duk ya taba dan wuta ne gaba daya adalai ne da yanzu ana nan ana lele da ni to amma na banza na kwana nawa kwana nawa hmm? ma magafa ta wal mu'ammadu gaibu wa laka sa'atu allati anta biha abin ya wuce ba mai dawo da shi Abinda ake jiran zai zo ba a da tabbas me gaskiya abin ake ciki zan tsayan ya abin zan iya yin faɗi gaskiya abin da nake ciki inna ya tu mata'u wal gururul gururu man yasdabiha rudi ce cikin rudi cikin rudi iyakar rudi wanda ya zaɓi ta abin da yake ce muku mu ga duka dukan aiki yanzu babban abin da kuwa nan gashi na an kawo masu da'irori sun motsa zalƙoƙi sun motsa rawuyoyi sun motsa ɗaiɗaiku sun motsa na kusa sun motsa na nesa sun motsa hatama hatama haka za ku ta faɗa musu sun kuni ta nan mun tsini ta can hari ta nan hatama za a karya ku kuma ku ta cewa hatama hatama hatama hatama shine amsar an fahimta me za a yi ta zama gurguwa me za a durƙusar da ita shine duk wannan abu to ku kuma ku ta maimaitawa mu aiki muka sa a gaba ya jama'a aiki wannan addinin da ya game duniya a cikin akurki aka fara shi tsakanin ɗan ƙaramin yaro da dattijuwa ɗaya da maraya jaka da cikamakin ma'aika su uku rakba hudu haka aka fara shi su uku rakba hudu yau ga yadda ya kai za ka kama a sanin lafi mama ba ya jama'a kun ga abin da suka yi wannan ku duba za ku ga ya canja shi gaba ɗaya tarkibin wancan ya mai da ala'an ku koma ibn asakira za ku ga isnadi ɗaya ne ga lafazin na asali shi dai sa'id ibn abil hasan cewa yayi babu wanda ya kai abu hurairah kirkira wa annabi hadisi kai ci alan nabi kai ci sun makalla hakimu to sai mu ci gaba da korawa ya ce wa annabar wani ba asahu alal madina wa arada hadisahu ah, faƙala wannan lafazin hakimu kenan marwana ba a sahu alal madina wa arada bisahu jama'a harrafan lafazin yi shi ma kuma wannan harafin wannan tarkibin na hakim dole kusa shi a bracket ku tafi mun zaure zaure ku tambaye mun su fassara wannan larabcin na in an samu wanda ya fassara shi ya fito ma'ana ta fito a zuwa ƙare ne zan murna amma na canza za a damun da wannan larabcin yadda na ba da shi ba tare da an fassara shi ba na dan Allah dan annabi ya kamata mu yi da addinin gaskiya da wannan usulubin kudu ba hakimin da shafi ɗari wajen shida ne kan kare shi a mukaddima ta biyu gaskiya ta biyo ta kansa gashi yau ni da shi muna a mukaddima ta ɗaya ibn hajar shi ne ta kare ba? ta biyu hakimu gaskiya ta bata kansu gashi na bayani wanda da yake da can a baya wata kwangila na karɓa ne waɗancan bayanan to yau kuma ina na karɓo wannan abin da ya sa ne wancan bayanan shi ya sa yanzu nake waɗannan neman gaskiya da faɗar ta iya yadda na gane ta ko me za ta jawo mun to ta jawo amma ne fata na zama kan gaskiya ko ba ku jina to kun ji da annabi rana ba asawu Allah madina wa arada hadisau. to in kun koma da ibn asakir da zahabi sa ku ga lafazinsu wa anna marwana zamana huwa alal madina shine ya cire ya ce ba asahu alal madina amma duka koma za ku ga zamana huwa alal madina shine mai da shi ba asahu alal madina wa arada hadisahu kwa ga yadda yake a duka biyun can zamana huwa alal madina arada an yaktuba hadiso ku koma duka biyun za ku ga yadda asalin magana take zamana huwa alal madina arada an yaktuba hadiso shine ainihin lafazin sa'id ibn abil hasan wanda hakimu ya mai da shi abin da ya mai da shi me ma'anar zama zamanahu alal madinati arada an hu shi shine a sa'idu bin abdulhasan yana faɗa sadda waƙi a ta faru hakimu ba hakimu ba marwan shine gwamnan madina ana fahimta to karatun shine tunda ne gwamnan madina to ya isa ya ce da abu hurarra yi ya ce masa bari to shi ne abin da ke wato saƙon ke fito da shi wannan kisar da za a kawo ta biyo bayan amfani da karfin iko ne da marwa ne irin ta waccan maganar shan azumi ga mai janaba a kun ga shi ma lokacin suka ce lokacin yana gwamnan madina dama na ci faɗa muku ya ɗaɗɗana masa tarukka ya jefa shi ciki har ta kai shi ga ƙarshe dole ya zo da sabon hadisi na ce annabi ya ce ba lalle sai an ji ya faɗi magana za a ce ya ce ba in dai tana da kyau za a iya cewa ya ce to wannan shi ma ɗaya ne daga irin waɗannan tarukan sannan yana gwamnan madina a rada an yaktu ba hadisahu kullahu to za ku ga fa'aba za ku ga hakimu ya cire ma wannan kullahu fa'aba ɗin ya cire ta ya cire an yaktu ba ya sai zamana huwa da ba'asahu zamana huwa alal madina mai da su ba'asa ya mai da shi ba'asahu alal madina ku duba za ku gani duk dan me yana son kar a gane ma gaba ɗaya kissar kar ne kar a gane gaba ɗaya kissar yadda ta faru to me ya faru da marwa ne ke gwamna ya nufin rubuta bisa abu da tarko ya shirya shine ya ce a kira mai abu huraira zayar shifta radisan abu ra'ira kullahu duk wani hadisin ka abu huraira ina baka umarni ka bijirin min da shi shi goma marwan tarko ne shirya na ga muku akwai hamayya tsakaninsu saboda idan mu'awiya yana son musguna wa marwan sai mai ritaya ta ɗan lokaci sai ya naɗa abu raira gwamna abin da yake kenan wannan shi ke damun marwan an ƙi a bar masa madina girma da arziki lami lafiya ana nan sai ta gada ta zo ta ce ana kiran sai ta hedikwata kuma ya ba wa abu da kujera to kuma galiban in aka yi wannan sauyin mulkin to radisai sukan fito masu kyau riwayoyi sukan samu ai na kaɗan muku gurin in an ba shi yakan yi shiru yakan in ba bashi ba ya ta surutu sun inganta wannan duka to daga cikin bayarwar nan ba wai kuɗi ba ne kawai lokacin har kujerar mulki mulkin madinan kansa ake ce mai ya rike madinan duk wani abu na cikin ta yana hannunsa to shi kuma marwanu wannan bibisan da ake mai yake sanya lalata lamarin yake ta masa tarko wajen sai ya zubar da shi kuna jin karatu ba sai ya ƙi duk da gashi dai da kujerar mulki aka amfani ina son yau ka zance min da ka wa ƙala arwi kama rawaina ya ce ba zan zantar da su duba sai dai um, yadda muka rawaita rawaitar ni ma ai ba gaba ɗaya aka zantar da ni lokaci ɗaya ba da kaɗan da kaɗan na tara sai dai in zo in faɗa ma wani lokacin kuma faɗa ma wani lokaci amma ba zan faɗa ma duba kuna duba dai ko falan ma ba alaihi ta ga falwa kada lahu katiban da yaki ya ruwaitar da hadisai ya zantar da su duk shikenan sai ya shirya masa talala ya tanadi katiban marubuci dirrar da ya zo zai faɗa hadisi marubuci zai ɓuya faji al'abuwar da ya hadisu abu da ta faɗa hadisi mai rubutu yana ɓuye yana rubutu kun ga daga inda kisar take ta asali ita ce ta kuma waccan aka kirkira mai abu zu'aizi a za ku ga karshe ta haɗe yanzu ba ta haɗe ita ce dai yadda suka saba an kirkiri waccan an samu zu'aizi a an kirkiri kissar don a kishiyanci wannan za zabi ce katiban saƙifan ana ji a cikin cikin mustadrak babu saƙifan ɗin kwata-kwata ba saƙifan eh, haka yake shi kuwa ibn asakir ce katiban laƙinan saƙifan to ita ce ta asalin mana zabi ya rage laƙinan ya bar saƙifan shi kuma hakimu ya cire wannan sufin ma duka gaba ɗaya domin daɗaɗe ɓoye karatun an tanadi gwanin rubutu ne kuma haziki mai sauri laƙinu kenan saƙifu mai riƙewa in ya ji kalma baya manta ta laƙinu kuma wanda yake mai sauri sar-sar-sar, don haka ba wata kalma da za ta kubce masa ga saurin rubutu ga riƙe karatu in ya ji magana baya manta ta in ya ɗau rubutu kuma yana da sauri to ne sifar sai ya hakimu ya cire sifar domin tana da fito da mai ƙararramar wani tuhuma yake yi su kuma ba su son duniya ta gane wannan to jama'a ya aka ƙare ya ce wadda ahu faji ala burar da yuhaddisu to duka biyun za ku ga su kuma wannan lafazin yuhaddisu hakimu ne duka biyun za ku ga ja'al abu hurairah hu nan ma kota ja'ala yuhaddisu in ka sa in ka cire lamirin mukhadabi to yuhaddisu ɗin za ta koma kan katibu ne abinda shi haƙi ke kokarin nuna ba ɓuya ba aka yi ana ɗauka gaba da gaba ne abu hurairu ya san ana yi amma yuhaddisu tana nuna da marwanu ake zancen mai rubutu yana ɓoye sai ya cire hudun la haula wala quwwata illa billah haka fa wasu sunansa dan shi'a haka suke cewa ibnu taymiya yana yawan faɗa cikakken dan shi'a ne ku duba wani irin kutun gwilar da yake gun a gane wanda a ƙarshen maganar nan da duk wannan dabarun da me da samar da su a nan da mayar da hadisan su a gurbin hadisan gaskiya na ma'aiki shine da wannan aka amfani aka karya gidan ma'aikin Allah duk karatun kenan da wannan riwayoyin ne aka junjuya nan da aka su mu'awuya suka bararrajewar da suka fi annabi daraja da kima a haƙiƙa amma a zahiri ana ci annabi ya fi su kuma kun sani yanzu za ka ce mu'awuya ya je ɗakin wata mace ta yi mai girki ya ta da kai da cinya ya ci ya ƙoshi ba mata da kai da cinya ba ita ka inda wa nama Eh? ya ji gina jikin ta ya bacci sai kano ta rikice duk da dai sun saduda da ma shi kwana a satin da ya wuce wancan na samu malami da dogon gemu yana gaya annabi har ma yana cewa ciwo ne a zuciyata nake musa wannan abin faɗa wa sahabi za ka gane sun san munin abin jama'a kuna jina saboda haka yake faɗa yi haddisuhu yana zantar da in ji su bin duka waya yaktubul katib wa ga hadisahu a jima'a wannan marubuci da ya buya yana ta kwafa yana ta kwafa abu na zantarwa har sai da ya gama hadisai baki ɗaya sun makala marwan sai marwan ya ce ta'alamu an na karkatar na hadisa ka ajima ko ka san hadisan da naka duka an rubuta su ƙala wa ƙarfa haka kuke mun eh ta fito kenan bai san ane ba wa in tuɗi uni ta muhu to idan za ka mun ɗa'a to ina baka shawarar a goge rubutun nan mi abin tsoro a ciki fama hahu ya ce aka goge duk da anan kai in ka kalli kisa kasan dukkan su ukun sun yi wani abu abu ya wahala ya mai tarko ya kira shi ya ɓoye mai rubutu don haka a ƙarshe kawai kuma a ƙarshe kawai a goge kai kasan san sun goge wani abu abu salin alin za haka yaka me zai sa ya ɓata lokacin sai rubutun hukun tabbata su ukun duka sun goge wani abu abu shine abinda hankali yake nuna shine ta tabbata ya yi istislami ya yadda wannan hadisai da ya yi faɗa ba duk ya ji daga annabi ba a goge don ya san ba zai iya mai da su ba magana gaskiya kenan ba suka ɓoye ne ga shi fama hawun nan tana nuna buƙatar marwani ta biya don haka ya ce to shi kenan a goge tun daga ta fito ƙarra ya firgita ya gigice da aka ci an rubuta sai kuma aka ce kawai sai ce in za a yi min ɗa'a a goge sai aka goge ba za a yi mai ɗa'a ma ba za a rubuta ba kun fahimci karatun ta kala wa qad fa'alta ƙala na'am al-isnani kenan to in kun koma mustadrak wannan jumlar za ku ga ba ita eh, wa qad fa'alta ƙala na'am qala faqra'uhu alayya to hakimu ya cire wannan qala faqra'uhu fa qala aburra ana amma innakum qad hafiztum wa in tudinitum to wannan jumlar za ku ga a mustadraku ya cire ta ku koma waɗancan biyun duka za ku ganta ba iya abin da aka yi ba kenan bayan an gama rubutu ya ce awa ƙarfa alta yanzu sawa kai ina hadisin nan kana ta tambata hadisi ana rubuta ya ce eh sai ya ce faƙar wale to a karanta na ji kaga yana da ji a kare ya zama ƙarya ne kaɗa mar hanta ake sai ce karanta a karanta faƙara uhu ku karanta min bakara uwu suka karanta masa ya ji an mayar da hadisai tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan a ƙarshe faƙala abubuwar sai ce amma inna kuma kadafi su ce tabbas haka na ce wa in ni ta mu amma in za ka mun yadda nake so a goge ƙalafa mu hawo ya ce sai aka goge to a biyun za ku ga haka ƙissar take amma a hakimu za ku ga wannan ƙarin ku karanta min aka karanta ya ce eh, haka abin yake to amma dai a taimaka min a gogi aka gogi za ku ga a hakimu babu hadha alfilu min marwan bi masabati fakhin akhara nasabahu li abi hurrar shabihan bi qissati as-sawm fi in kun kalli wannan za ku ga kobo da kwabo kissar tai kama da tabbatin ah, azumi ga mai janaba ba dole ba ne mai jaraba yawa yawaye gari da azumi ba sai ya yi ba ya ci ya sha eh kai magana na fa ni na faɗe ta Don a wani karatu na na ce rama shi ba inda ya ce an ce rama babu ni dai ban gani ba kawai in kawai gari da jaraba ba azumi kanka ramanan ba to kun gama shi kenan mutane sun samu hujja sun samu hujja batun arama da ta tsibice na ce arama ni na faɗi ta babu inda shi ya faɗa kawai in kawai gari da na baba azumi ka ci ka sha kawai amma a ramar nan cewa harshe na yi ƙara ta jama'a kuna jina Manta ta mallaka kissa tana adraka anna tilka ula inna ma wudi za kaza ila hadi thaniya in kun kalli wannan kissoshi da hakimu ya jera su abin da ya jera su ibnu asakir zahabi ya jera su shine wannan ta ƙasar suna son su rushe waccan ta saman da ita ne ba su yi kama ba illa a natija suka saba wannan ta ce ya ce a goge wannan ta ce bayan shekara an dawo ya mayar kwabo da kwabo shi kenan kun ga an rushe waccan da wannan amma da bakinsu sun tabbatar ita wannan ta bin kirkirar ya ce abu zuwai nan kawai su aka yi don eh, a rushe wannan kissar da ta faru ta gaskiya mutane su ci gaba da tafiya a duhu wanda babban matsalar kuma tatsuniyoyin nan a yau gashi sun taso mana da bakin hadari jama'a ala hadhihi thaniya abu zu'aiz mukhtalaqun li ajli hadha al-garad huwa laysa majhulan faqat wa ma innama mukhtalaqun aidan abu zu'aiz aku shi a lissafi ya jama'a ku samun abu zu'aiz a cikin ruwaitattun marwaitan ƙarya da aka kirkira aka tsayar da ginshikan addini kansu an kirkira abu zu'aizi a domin a inganta hadisi dubu biyar da ɗaruruwa eh, da tatsuniya lil asafi shadid wannan kaidin ya yi nasara na abinda zai jawo yanzu yanzu a buɗe maka wuta